gaskiyar magana duk wanda ya ɗauki cewa bulama maƙiyi ne ga ko kuma ya raina annabi sai salama to ba haka bane ya neme ni mun yi magana da shi to gaskiya raini ne ni a fahimta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin sanin darajarsa raini ne kuma na tabbatar bulama bukati shi kuma ba zai ta a matsayinsa da na sani na mai addini wanda na faɗa tun farko a nan wallahi ba zai taɓa raina annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan manzal salama ya fi karfin wannan dimokratiyar da ake yi shi da yana nan da yanzu duk 'yan dimokratiyar sun bi shi dan arna ma sun tabbatar da cewa da manzal salama yana raye aka akwai baturan da ya faɗi wannan aka ba shi kofin shayi kafin ya gama shanye wannan shayin ya warware matsalar duniya ya ce malam wallahi ni da a tuhume ni da rena annabi wanda a ce mun dan luwaɗi to wannan yana nama zuciyarsa mai kyau ce kuma kimar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa tana da yawa wani shiri wai fashin baki da wani lauya guda biyu da waɗansu 'yan jarida guda biyu idan suka zo shubu haka suke kawowa amma shi ɗaya lauyan ya yi magana da ya kamata ne mata raddi dalili na san shi mutumin kirki ne a na san da yawan kusan ga jawabi na akan wani shiri da ake na fashin baki wanda specifically na yi magana akan barista bulama bukarti wanda kuma a cikin mangaruna na faɗa na ce mutum ne mai addini mutum ne mai son gaskiya mutum ne da ni gaskiya ba abin da na sani a kansa sai alkhairi kuma na yi bayani a wancan wato bayanin nawa amma na yi bayanin inda ni nake da matsala da shi shine akan matsalar malamai su yi siyasa ni fahimta ta duk malamin da yake sanya siyasa yi domin waɗanda suke zagin malamai ma in sun yi siyasa suna zagin su ne dan ba su suka goyi baya ba don ban taɓa ganin sun zagi daurawa ba ban taɓa ganin sun zagi da sani ashir ba abinda da sani ashir ba wani malami da zai taɓa yi da sunan goyon bayan wata siyasa ya je ya yi sallah ya yi kuɗu ba ya kalli waɗanda baya so ya ce musu azzalumai ya faɗi maganganu sannan ya ce kuma yana kiran irinsa 'yan kaza wannan wani abu ne da yana ta yawo a media dan gidan aminu dini ma yana nan yana bayanai against mujahid yana nan ko mujahid kowa yana nan yana bayanansa ban san sunan shi ba yana nan yana bayanansa mai tawarga zahum ya zo ya yi addu'a ya tsine wanda zai tsinewa ah, Allahumma tawarga zahum alaihim tawasima yayi kaga duk wannan malamai ne da suka je suka yi siyasa amma su ba a zage su wanda aka fi zagi shi ne malallon turayen da kuma ni tare da cewa mu mu ce yan jam'iyya kaza bane mu duk inda mutumin kirki yake ko a kunkusiya yake ko a NNPP ko a PDP ko a APC wallahi muna tare da shi sannan abu na biyu mu ba wanda muke bukata wai ya samu gwamnati ya kira mai ce mara ga mukami ba a rufin asirin da Allah bai mana ba muna da motar hawa muna da gidan zama muna da sana'a muna da mata muna da 'ya'ya kuma kana kallo na kasan ni ba a wahala nake ba ko da ban da kuɗi kasan ba a wahala nake ba alhamdulillah da iya abin da Allah ya mu to wannan abin shi na sona yaka kuma alhamdulillah jawabin da na ya samu bula bukarti kuma a matsayin sa na mutumin kirki da ya tashi sai ya so ya magana da ni amma sai fara magana da malam abubakar abdulsalam malam abubakar abdulsalam ya ta dai shekaran jiya da muka haɗu da shi da ya karshe ya haɗa ni da malam bula bukarti muka yi magana da shi wallahi da ya maganganun samani sai da ya ban tausayi ce malam ina girmama ka ina mutunta ka ce wallahi da ka kira ni ka ce min akwai kuskure kaza da na gyara ya faɗi wannan gaskiya wannan ya tabbatar min da shi cewa mutumin kirki ne kuma na tabbatar bula mabukati shi kuma ba zai ta a matsayinsa da na sani na mai addini wanda na faɗa tun farko a nan gas wallahi ba zai taɓa rena annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai wannan misalin da ya bai dace ba amma na san bai da aƙida ta rena annabi sallallahu alaihi kuma ni mata ne a fahimta ta wannan magana tana nuna rashin ganin raini ga manzala sallallahu ko rashin tanin darajarsa mm. to wannan magana ta tayan mai da hankali yadda ya kamata da ya so mai magana da shi kuma wallahi ya faɗi wata magana wacce duk wanda ya ji lalle a yi masa uzuri kuma ni dai ya burge ni yadda ya kamata ya ce malam wallahi ni da a tuhume ni da rena annabi wanda a ce mun dan luwaɗi to wannan yana nama zuciyarsa mai kyau ce kuma kimar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa tana da yawa so da za ka iya faɗin magana baka san irin fahimtar da za a yi maganar ba kuma gaskiya ne ya burge ni kuma ni daga yau ba na tuhumar bulama bukarti da cewa ya rena annabi ko wani a makamancin wannan illa iyaka abin da zan faɗa kullum in za mu magana mu kiyaye harshen mu kar mu faɗi maganar da za ta ba da wata fahimta bayan ba ita muke nufi ba kar mu faɗi wannan kuma yanzu mun samu contact ɗin juna ni da shi dan rabuna da shi tun lokacin da muka yi coursework na sai ya tafi waje ni kuma ne zama na a Najeriya dan haka gaskiyar magana duk wanda ya dauki cewa bulama makiyi ne ga ko kuma ya raina annabi sai salama to ba haka bane ya neme ni mun yi magana da shi kuma wallahi ya damu yana daga cikin abin da zai sa ka fahimci ma cewa ba wai damuwa ya ba ba wai haka yake nufi ba nake so in ce sai ce malam kaga tun da ji wannan kasa din wallahi yanzu zan je ne bacci tun da ji magana na hankali na tashi amma yadda muka yi magana da kai yanzu hankali yanzu zan je na kwanta wannan yaga ya kamata kamar yadda ne wancan bayanin adalci kuma in zo in yi wannan bayanin da muka yi tare da shi da haka ne isaac bana tuhumar bulama bakarti da cewa ko yare annabi ko baya ganin kimar annabi wannan ba daidai ba ne. hatsarin da ke cikin magana shi ne. sai waɗansu mutane gida uku suka ɗauki magana gida na farko wanda suka yarda da abin da na faɗa wanda su ne suka fi yawa kuma duk mai hankali in ya kalli wannan maganar an yi misali da annabi da atiku da waye zai ɗauka zai fahimci haka muna ganewa duk da dai gaskiyar magana ba haka yake nufi ba ba kuma haka ne a zuciyarsa ba to waɗansu sun yadda wasu da kansu ma kafin ne magana sun yi magana wasu bayan na yi magana sun yi magana to wannan shine abin da muka tattauna da bukarti irin waɗannan mutane su sani cewa ga kuma maganar da muka yi da bukarti a baya muna roƙon mu da shi duka Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna mu kuma mu Allah madaukin sarki ya sa wato mun gama rayuwar mu ta duniya ya sa gaba ɗaya za mu tafi aljanna da mu da shi da ku da sauran mutane musulmi baki daya wasu 'yan siyasa sai suka fara zagi su ne mutane da biyu 'yan siyasa sai suka fara zagi saboda suna ganin yin atakin bula maka ma atakin siyasa su ne duk da ni ya mun rantsuwa ba ɗaya ba biyu bace shi bai da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa bai da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa ya tabbatar min da wannan to amma sai in siyasa suka ɗauka suka zo suka ringa zagi na suna cin mutunci na ni duk da na gaya muku a karatu ni zagin su bai daman ba dan ni wanda ya zagi rago nake daukan sa ba zai iya karatu ba ba zai iya kawo hujja ba ba zai iya kuma kawai sai ya zagi yau kan ga dama sai ka fara zagi ka zan professor yau yau ai ana bayani ko idan mutum ya zagi wannan ka kyale shi ni ba na son yara da yawa sun kira ni za su rama za su yi na ce karku da ku ci mutuncin wani dan wani ya ci mutuncin ka karka ci mutuncinsa ni dai magana ce na sani wallahi tallahi billahi duk abin da ya kamata ne magana akan sai ya zo sai nayi magana kai zagi mai zagi ka kari zagin ka wai wani ya ce wai talaka ya zagi sarki a banza a banzazza muna gane ha mutane na biyu sai malamai akwai malaman da suka shiga cikin wannan maganar da wasu daga cikin su na yin musu raddi sosai amma sai na gano dalilin da yasa suka shiga kun san dalilin da yasa suka shiga akwai wani na yar talla na shiga fejinsa sai suka shiga suke so wai su danganta bula mabukarti da abdul-jabbar abinda abdul-jabbar da ya yi zindikanci ne kafurci ne ma ko da ya yi wani abu kuskure ne kuma kuskuren ma wasu sun fahimci akwai kuskure a ciki wasu sun fahimci ba kuskure a ciki naka ba za ka haɗa bula mabukarti da abdul jabbar ba wannan musulmi ne ahalus sunna mai aƙida mai taimakon musulunci bai da wani tarihi na kafurci ko na rashin mutunci wannan kuma zindiki ne fa san Abdul Jabbar zindiki ne ya zagi sahabbai ya zagi waye an ji an kure shi ya kasa kawo hujja an yi ko bai ba to ai zalunci ne ka hada kafiri da musulmi ba dai bane tunda mu ga tubansa ba kuskure ne ka ce wannan yana daga cikin abin da ya sa lokacin da aka kestin Idris Abdulaziz muka zo muka kare shi saboda abin da Idris Abdulaziz ya faɗa musulunci ne amma sai ake so amfani da wannan wai don a yi musu hukunci ɗaya da Abdul Jabbar da haka bula mabukarti bai yi laifin da ma hukuma za ta kira shi ta mai tambaya ba balle ma har a danganta shi da Abdul Jabbar su kuma abin da ya sa suke yin haka shi bula mabukarti lokacin da aka yi kes ɗin Abdul Jabbar kamar yadda nake jin labari ya shiga ciki ya shiga ciki a matsayinsa na ban san dai ta hanyar da ya shiga ba wallahu alam da haka wasu malaman sun shiga ne saboda su bashi kariya saboda sun ga waɗancan zindigan yan shi'an suna ƙoƙarin danganta maganar bula mabukarti da kuma da kuma da abdu jabbar to ni inda akan magana ta ne ba na tuhumar bula mabukarti da taɓa janibin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kadai abin da nake nima daga wurin ah, bula mabukarci idan zai yi in za mu magana mu ringa auna ta don kar mu je mu faɗi wata maganar da mutane za su fassara mu da abin da ba shi ne a zuciyarmu ba da haka bula mabukarci mutumin kirki ne bawan Allah ne muna roƙon Allah ta'ala mu da shi Allah ya fi mana kurakuran mu Allah madaukin sarki ya sa aljanna makomin mu Allah madaukin sarki ya rufa mana asiri wallahi ni ya burge ni na ji daɗin yadda ya neme ni muka yi magana da shi na kuma ya kuma gaya mun wato wasu abubuwan ma da nan gurin ba gurin faɗar su bane mm. to gaskiya ya burge ni sosai ya nuna min cewa wato mutum ne mai neman gaskiya mm. na ku da kuke zagi ko kuke shigowa kuke yin wani abu daban to ya baku kunya mun ya neme ni mun tattauna na fahimce shi ya fahimce ni muna roƙon Allah gaba ɗaya Allah ya gafarta mana ya yafe mana ni da shi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh